وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya ga mu a masallacin abdullahi bin abbasin wanda ke mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatuttukan mu na cikin littattafan littafin uh, muwafa imamu malikin idan ana biye da karatun munasaba tasa za mu yi darasa nazari kan a uh, littafin shi muwafa imamu malikin kamun sannan mun ɗauko shimfiɗa na ƙoƙarin dai mu ga ko kuma mu san inda a shi muwatsa imam malikin za mu aje shi shi littafin a matsayi ne na littafin hadisi kuma littafi mai ba da bayanin ibadodi da mu'amaloli wannan shi yasa muka ɗauko bayani daga tun asalin aiku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa rayuwarsa tun daga makka ha zuwa rayuwarsa ta madina har wafatinsa sannan kuma sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in suka ɗauki wannan aikin na wannan ƙoƙarin karantarwa da ƙoƙarin kai wannan saƙo na manzo sallam a duk kowane loko na duniya wannan bayan wucewarsu tabi'i na waɗanda suka biyo su bi ihsanin su ma suka ɗauki wannan aikin suka yi ƙoƙarin kai shi inda bai kai ba da kuma ƙoƙarin tsare wannan addini su ma baya gare su tabi'u tabi'ina to haka dai aka kawo ɗabaka ta su shi malik rahimahullahu ta'ala a wannan kamun mu shiga ita rayuwa ta imamu malikin ko bayani game da rayuwarsa akwai wani ɗan tsokaci da ya kamata kowane ahalus sunna ya kula kwarai da gaske A ya kiyaye saboda bid'a ko ina tana shiga na farko kenan sannan makiyan addini koina suna iya shiga makiyan addini daga shaidan shi iblis wanda ka sani sannan daga kama kama har zuwa yahudawa mutane masu jini irin ka nasara majusawa kai haka gangaro suwa waɗanda sun kace su musulmina. na a cikin musulmi ɗin ko waɗanda suka danganta kan zuwa ga musulunci suna wa musulunci ɓarna ta hanyoyi da dama suna kawo matsaloli suna ƙoƙarin karya ko ɓata musulunci ta hanyoyi da dama wani sa'in ma sai ka ga kamar ka zaci cewa sun fi kowa imani ta hanyar kalaman da suka yi ko ko ka zaci cewa sun gane ko kuma ka zaci wani abu kai hasali ma suna iya raba aiki wanin suna faɗa da wani amma dukansu manufarsu guda kare addinin mu rinka kula da wannan kwarai da gaske abin da yasa ni ce haka game da qadiya ko mas'ala ta shi imamu Malikin rahimahullahu ta'ala so da yawa kila sai a ga in mutum ya kwashi zafi hasali ma zafi a cikin addini ba uslubi na ba ba manhaji na na da'awar ba manhaji na da'a musulunci tsakatsaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ba gulu'i ba ifra'i hoihoyewa ba tafri'i kasa a gwiwa a kula da hakanan a ko da yaushe wannan shine ma'auni na musulmi kuma a lokaci guda shine ma'auni na ahlus sunna a cikin duk duniya duk cikin addinai sawa'un duk wanda zaka ce addini na ce din ko yahudanci ko kiristanci ko majusanci ko wane iri cikin su hada da addinin musulunci ba addini wanda a tsaka tsaki bai wuce iyaka ba bai kasa a gwiwa ba bai zalunci wani ba kuma bai ba wani haƙƙin wani ba sai musulunci a cikin milal gaba ɗaya shine addinin musulunci shine wasaɗu matsakaici in ka shiga ka zo musuluncin a cikin musulunci ahalus sunnati wal jama'a sune wasaf sune wasaf a kowane ɓangare na addini ko na rayuwa ka ɗauka a yayin da ƙila za a ce in muka ɗauka can matakin addinai na duniya wasu sun raina ma ubangijin kamar yahudawa sun kira shi marowaci sun kira shi talaka sun kira shi bai isa ba kaga haƙƙin shi Allah sun hana mai ko to su kuwa sai aka sami ba ma wannan maganar ba ɗan adam sun ka ɗauka sun ka mai sai Allah dan adam suka wa promotion ya kai har kila ma ka ce ya kai Allah ko ya wuce Allah a fahimta kenan a yayin da yahudawa sun yi waɗannan tabargaza ta rena ubangiji yadullahi maghalula inna allaha faqirun wa nahnu aghniya da sauransu to suka waɗannan a qalu inna allaha salisu salasa qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryama laqad kafara alladhina qalu wannan nika magana ka gani to sai musulunci suka zo whatsapp suka zo tsakiya suka a siffanta Allah ko ko suka ɗauki Allah a matsayin na zama ne ubangiji Allah babu wani wanda ma zai taka wannan matakin a nabiyun mursalun ko malakun muqarrabun babu wanda ya kai can amma kuma kuma basu wala basu sauko da daraja ubangiji ba basu wa Allah kalaman da basu dace ba sannan a wajen yan adam sun ka yan adam matsayin su babu wani wanda suka wa promotion ya wuce iyaka har suka mai da shi matsayin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya directing din su zuwa ga haka nan yana cewa la tatsaruni kama ataratin nasara isa ibn maryam innama ana abdullahi wa rasulu faqulu abdullahi wa rasulu kar ku ji dadani ku sa ku ku ku dokan ku azanin matsayin da bai kai ba kamar da kiristoci suka wa annabi isa alaihi salam kaga ashe musulunci shine whatsapp da aka zo wajen ahlus sunna haka suka zama tsakanin sauransu na yan bid'a manzo sallallahu alaihi wasallam annabi na amma cikin musulmi akwai suka ce ba annabi na ba suka kai shi matsayin Allah akwai wanda su suka bauta tama a yayin da akwai waɗanda ba su ɗaukai komi ba to amma ahlus sunna suka ɗaukai tsakatsaki bawan Allah na bai kai Allah ba amma a lokaci guda kuma manzon Allah na ya fi kowa a fahimci wannan a sahabbansa mun ga waɗanda ka bauta masa habbai a lokaci guda mun ga waɗanda ka kahirtar da ɓaci da zagin sahabbai ahalu sunna suna tsaka tsaki da aka zo hatta da duka ɓangarorin addini haka ahalu sunna suka ɗauka to hatta da imammai da sauran duk malamai na duniya ahalu sunna ba su ifra'i ba su tafri'i abin da yasa ni ka wannan magana game da irin imammai guda hudu din nan ko ko fiye da hudun duk waɗanda ka yi duk wanda ba ahalus sunna ba ya sa matsala a wurin mu fahimci wannan to amma saboda abin ciwo abin ban takaici abin kaico saboda nisa daga karatu da rashin komawa ga asali rubuce rubucin magabata sai su hatta da wannan cuta ta shiga ahlus sunna ta shiga tayi kanta a lokaci sai ka samu wai ahlus sunna misali ya an kira imam malik sai ce kai aka yi da wani dan bid'a ahlus sunna ahlus sunna mai cewa indiya ya ahlus sunna kila fahimce ni wani an ka ce mai mali gani yake kamar an bata ma wani kintiri ko wani ga ga ga ga ga wani katon dan bire a haka yake ji wai mi wai shi ahlus sunna na kila fahimta bai ɗauki magana imamu malik da ita da magana wani mashayi bisa titi ko bai ɗauki bambanci ba shi kawai sun da an sha faɗa mai cewa imamu malik bai da aiki sai saba mahadisai ba haka aka ce mai ba saboda haka shi ahlus sunna na bai san mi ahadisan ba bai san komai ba saboda haka imam malik dan bid'a na wannan hatta da ahlus sunna sun samu matsala game da wannan ko ko in ce waɗanda ka ce musu kansu sunna in eh ku hakuri waɗanda ka ce ma kansu ahlus sunna waɗanda ka danganta kansu ahlus sunna a yayin da wasu da yawa su kuma sun yi ifra'i sun zurfafa sun wuce wuri ga imamman a yayin da ya yanka ambaci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aya ba zai aiki da ita ba sai abinda da imami ya ci kila fahimci wannan wannan gaba ba, mazhabi imam malik ɗaya ba dukan mazahibu haka ya suka zama hasali ma an yi nisa in ka diddi ba karatuttukan da ka biwa bayan kowane imani an yi nisa ga abin da shi imam din kai ne na wannan mazhabi wanda aka koyi da shi ya assasa mutane akai kai shine mi shi komawa ga ƙur'ani da hadisi sai an kauce wannan tahiyya ta yi nisa ha an koma mi an koma qauluhu huwa dinu in ka saba mai ka saba mu addini a fahimci wannan to yau a duka bangaren biyu za mu duba a yi hakuri duka bangaren biyu za mu duba tunda za mu yi darasa ta imamu malikin rahimahullahu ta'ala mu fahimta mu ahalu sunna mu fahimci wani abu wannan sosai ya kamata ka fahimci wani abu Maƙiya addinin addinin nan na musulunci sawa'un cikin yahudu suke ko cikin nasara ko kuma cikin waɗanda sun ka danganta kansu ga addinin musulunci suna da mi suna da wani plan ko wani mataki ko wani a steps da sun ka azama kansu wanda da shi suka amfani in bai ci ba a amfani da wasu kar ka manta na ce ana iya samun gudana ƙungiya gudata amma suna raddi wa juna amma abin ninka sun ka fahimta a zamanin manzo sallah ko ko a yana sun a karya da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ganin baka yadda an kai an kai amen aka nufaci shi annabin da kai ne kai tsaye baka yadda to sai a a soki sahabbai ne a fahimci wannan sosai ba dole na ba sai an soke ma duka ba dole na sai ai ma ditas duka da wani da wani ba dole ba jigo guda aka samu a mai da raddi kai ne shi kadai in ya rusa to duk wani wanda za ka samu ya da matsala shi yasa a ɗabakar sahabbai gaba ɗaya abubakar as-siddiq yan bid'a su kowa suka abubakar musamman yan shi'a a kula sosai in sun ka gamshe ka gamsar da kai daga abubakar as-siddiq ko ba su zagan ma kowa ba sun gama da kai ko ba su zagan ma kowa ba cikin sahabbai sun rusa sahabban duka a fahimci wannan ka'idar abubakar as-siddiq in ta gagara umar in ta gagara usman in ta gagara ali waɗannan su ne kulafa rashidun ko to kokari aka a zabace masu a karya masu a sa musu wani labu a fahimta sosai shi yasa ko kusa ko nesa kar ka yadda da maida cewa su ka sahabbai ta kowa ne kowa sahabbai gyara dauki cewa yi musu gyara ga kowane ahadun wanda ya ce zai ba su habbai gyara ba musulunci ya tauda shi ba ba musulunci ya kai ba ba cewa muka yi su sahabbai ba su kure ba amma dai babu wani wanda ya ya taho bayan sai ya musu gyara dun su ne mafitan al'umma ba abin da zai ɗoyi gare su wani wanda ba su ba ya gano in akwai gyara manzon Allah shi kai musu gyaran kuma kurakuran da sun kai a zamani ne kuma sun gama ya gama musu gyaran waɗanda ma za su yi a gaba tun da wahayi na ba aikin mutum na ba bale ka ce ina ya sani Allah ya kawo gyara game da wannan tun kamun su yi kila fahimta kuma lokacin da manzo sallah sallah yana raye ya ba su tabbacin cewa kwai in ya zo wajen manzo sallah sallah manzo Allah ya neman mai gafara Allah ya gafarta mai ko to in ko bayan manzo sallah sallah ya wuce tunda babu da suka koma gare Allah ya riga already ya hidda hukuncin cewa ya gafarta musu i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum saboda haka ko su yi ko yi Allah ya gafarta mu fahimci wannan saboda haka ko kusa ko nesa babu wanda ya sai soke sahabbai ko guda daga cikin su bale gaggan guda hudu ka kula sosai yan ka wuce dabaka tawa dabaka ta sahabbai da suka so cikin tabi'ina in ta suka yi su soke tabi'ina tunda wanda ya ce ubanka shege na ai kai ma shegen kake yanda ka ya lalata ubanka in ta hanyar salsala aka bi akai ma ya ba ko bai bace ka bai bace ka ma shi ma sauki saboda haka tun in sun zo shi sahabbai kakka ma jiran wani abu tabi'ina ko sun baci tabi'ina ko sun soke ko ba su soke ba kuna a wajen su an fahimci nan da kyau amma duk da haka ne sai suka yi kokari suka yi tsinta tsinta suka yi ni a tsintar da suka yi kai ya kamata ka yi darasa game da aka raddi da abin nan wa sun ka tsinta malaman hadisai sun ka tsinta saboda ni saboda hadisan sune addini sune jigo ta wannan bangare aka karantar da addini aka sanin addini in sun ka soke wasu hadisai sun soke addini babu abin da ya rage an fahimci wannan kamar yadda ai ɗazu da ba ambata ba a cikin sahabbai bayan waɗancan da mun ka ambata ashara ƙoyin guda hudu din nan ko ai cikin banda hudu din akwai wanda sun kafi yawan suka musamman yan shi'a shine mi shine abu huraira ba don koyon ba don ya hewa kawo hadisai saboda hadisan da aka ce ai aka jingina gare ko ko waɗanda ya rawaito sun fi dubu biyar kaga a lokacin da an ka soke mashi an zubar da hadisi dubu biyar kila ka fahimta saboda haka karshe addinin ka zai waye gari da gibi bai cika ba saboda ni saboda muddin kan rasa hadisai dubu biyar cikin addinin ka to kai ka rasa addini a fahimci wannan a lokacin da suka komo cikin tajiri ne sai suka cince imamu zuhuri ibn shahadu zuhuri din da muka magana suka cince Yahya ibn Sa'id al-Ansari suka cince Al-Qasim bin Muhammad dan dan Aisha na dan jikan dan Aisha na dan dan kaninta suka tsince Urwa ibn Zubairi gaba ɗaya suka yi min nasu babu wanda suka mai san maraddi in ka karanta cikin dabaka ta malaman hadisi kamar wa shi magana musamman kamar wa kamar ibn shahab zuhuri in kai ka sani in baka sani ba da ibn shahab zuhuri da suka yi suka yi duk abin da suka ce mai sannan da almajirai ne shi za ka samu rigingimu kan suka almajirai da kariya almajirai ibn shahabi zuhuri ta yawa a ɗabaka ko ko ta yawa a cikin malaman hadisi kai nazari ka gani ba komi ba in ka soke ibn shahabi zuhuri kusan ka soke duk jul mafi yawan hadisan tabi'i na gaba ɗaya kila fahimce ni wannan mafi yawan waɗanda atba'u tabi'ina da suka yi karatu ga Imam Zuhuri duk ka soke hadisan su duk ka zubar da su saboda haka sigata ta samun jigo a raunana shi idan an ka raunana shi an ka yi soke shi to duk ka soke mutane ba ka sani ba kai sai ka tashi saboda abu bai kai kabo ba ka yi ta tsumi ka yi ta kacce nice ka sani ba kana ta zubar da abin an fahimci wannan da kyau ko abaka ta tabi'ina wannan shi yasa zan kawo nan mun kawo gabas a tabaka ta atba'u tabi'ina duk tabakar atba'u tabi'ina babu wanda an kashi mai dan maraddi da baci da suka kaman malik babu shi duk a cikin tabakar tabi'ina ba atba'u tabi'ina afwan atba'u tabi'in ba wanda ya wahala ba wanda ya sha walakanci ba wanda ya sha raddi a rayuwa ce da ban wucewa ta yi ila yau na haza a cikin wannan tabaka ta su kamar malik saboda ni saboda atba'u tabi'ina jigo na in ka soke malik gaba ɗaya ka rusa duk kusan sittin bis da saba'in yan kai na hadisan ka ka soke su kowa zai samu labo a fahimta sosai a matsayin malik shine ra'asu na atba'u tabi'ina sannan kuma shine kusan yantani duk sauran makarantar muhaddisina wadda ta kwaro daga lokaci ne zuwa ƙasa akwai malamai da dama amma mi amma ya yi kaso mahi yawa wajen tirenin ɗin ɗalibai da da da da, da masu karatu ba shi kaɗai karantar da su ba amma ya yi tasiri a rayuwarsu ya koya musu ilimi ga aiki a lokaci guda a yayin da wasu koya musu ilimin shi ku ya koya musu ilimi da aiki a yayin da wasu koya musu sunna shi ku ya koya musu sunna da kin bid'a kamar da wani ka yabo ne yana cewa dukan malaman zamanin malik suna karantar da mu sunna amma sai mu samu matsala in mun ka gama da yan bid'a amma imam malik sai karantar da mu sunna mu san bid'a kowa mun ka da mun san ina yake mun san sunnat mun san bid'a in za a yi ma karatu a karanta sheka sunna ka san mi as sunna sannan a faɗa ma kaulullukan yan bid'a ka san su malik haka ya samu haka nan malik ba ma waɗanda ka biwa baya ba hatta da lokaci ne sarakunan lokacin sun fitina da shi fitintinnu da dama duk da dai ba shi ɗaya ba wannan sunna ce ta dukkan magabata ba shi ɗaya ba shaf abu hanifa ya samu haka na kamunai shi malik kamun malik abu hanifa sai da aka kori abu hanifa daga bagdada har makka yake yana ɓoyo wurin da ka ɓuya abu hanifa in baka sani ka san haka nan an kore ya gudu abu hanifa kenan kaga ya samu haka bayan malik shafi'i ya samu haka ahmad bin hanbal mihina wadda ta tawahi ta shahara musiba ta samu ahmad bin hanbal irin jarabawa ba musiba mu ce jarabawa jaraba imam muhammad ta yi magana cewa wai a ce an yi karatu kowa ya santa kuma baya gare haka kiryan kiryan haka aka samu har zuwa da sun kaji wasu to in ka soke mahali gaba ɗaya ka soke wannan can ko kuma ka zabbace wani jigo babba daga cikin wannan jigogin kamar yadda muka ce ma ai ba Abubakar Siddiq ya sahabi ba amma in ka so kai ka soke wani gimshikin gaba daya sannan ai ba Ibn Shihab Zuhri ba dai attabi ko malami hadisi a wannan lokacin amma da ka so kai ka girgije shi ka lalata duk ka soke kowa sannan Malik ai ba shi ya malami a wannan lokacin amma da ka girgize ya ya rusa to duk ka rushe kowa saboda ni saboda darasa za ta kai mu musan malik alaka ce da duk malaman wannan lokacin nashi malaman lokacin in ma wari nayi ko ko na ƙasa gare ko ina nufin ɗabakar su duk wani wannan lokacin ko ya girmi malik ko kuma warin malik ko ƙasa gaki ga malik in dai yana buƙatar hadisan mutanen madina to mali ya tsare su a fahimci wannan sosai mali ya tsare su saboda haka in ya zo a madina babu inda ya kasan ya tasan sai gida imamu malik ya karanci hadisan malik hadisan mutanen madina ta hanyar malik a lokacin nan ana ganin duk wanda ya san hadisan nan da muka ambata na waɗannan sahabbai da muka ce suka rage a cikin madina sahabi wajen ɗari da hamsin da biyu ko ku waɗannan tabi'awa wajen ɗari da tamanin da yan ko saba'in da yan to in kana son ka samu dukkan hadisan ta ingantaccen hanya hanyar da ba ta da surki na rauni ko ko wani son zuciya to gidan imam malik za kai ka to a lokacin duk da cewa kamar ina nanatawa ba shi ya malami ba wannan lokacin ba shi ya imami wannan lokacin amma samu wace ya fi tara abu mafi yawa sannan kuma ya fi sifantuwa da wasu sifofi da zamu ambata an fahimci wannan kan haka sai zan da ibnu shahabi ya rasu shi malamin malik to kusan ya zan malik shine mi shine wata santa ta karatu duk wani wanda ya hito wannan lokacin ya zo a madina gidan malik yake in muka ce za mu ambata haka nan cikin ɗaliban malik za ka ji waya suka hito da wasu garuruwa ka ji da zaran ka rusa malik to ka rusa su a fahimci wannan karatunsu da na hadisan madina da sauransu to ga malik suka takama amma bari ba da ɗan ƙaramin misali ga guda wanda ya shahara don karatun ya miki shine shafi'i shafi'i mun sai yana da hadisai da yawa kuma ya karatu da yawa hasali ma ya tafi har inda Abu Hanifa duk da dai da yazo inda Abu Hanifa ko da yazo lokacin Abu Hanifa ya rasu amma ya karatu wajen ɗaliban Abu Hanifa rahimahumullahu ta'ala kamar yadda ni kamar yadda ya yi karatu wurare da dama garuruwa da dama yankoka da dama a fahimci wannan sosai amma ni amma a ƙarshen ƙarshe ya jire a Madina saboda ni saboda wancan lokaci ya samu cewa labari da na cewa ilimi da takawa yana wajen mali kuma ya ji cewa duk abin da inda duk ya zo ana cewa ya aka yi baka ka taba zuwa Madina bai taba zuwa ba sai ya zo Madina kila ku fahimci wannan don ha ana cewa a Makka ya tafi ba mu shafi amma ha ana cewa sai da yanzu ya tasa ma daliban Abu Hanifa ya je karatu amma bai shiga Makka wajen karatu bai shiga Madina wajen karatu ba in muka fahimci wannan sosai za mu fahimci imamu Shafi'i shine kusan ɗaya daga cikin malamai mafi shahara daga cikin malamai imamu Ahmad bin Hanbal a fahimci wannan imamu Ahmad bin Hanbal bai samu zuwa wajen Madina Madina wajen karatu wajen Malik ba saboda mi saboda shekaru ne basu kai ba lokacin ya samu amma mi amma Imam Shafi'i ya ɗauki ilimin Malik ya hayya kai shi a bagadada har imamu Ahmad ya amsa gare kila fahimta a yayin da shi ko Imam Ahmad bin Hanbal shine Imam Ahli Sunna wal Jama'a a zamani ne duk da ba ba mun ce wai ilimin Madina ɗaya na aggarai ba dun ya kara da ilimin mukka ko ba haka ba amma ni amma yana da kaso mafi yawa a cikin ilimin Madina an fahimci wannan wannan shine Imam Ahmad shine ya karantar da imamu Bukhari bukhari malamin imamul al-Bukhari na malamin Imam Muslim na malamin Abu Dawud na shi Abu Dawud dai mai sunan ba abu dawud tsayalisi ba akwai abu dawud biyu akwai abu dawud tsayalisi akwai abu dawud sijistani to malam abu dawud sijistani na da dai sauran waɗanda ka sani cikin waɗannan masu kutubu sirta wasu ba su karɓa gare ba sun karɓa gare ibnu madan an ce ya amsa gare tirmidhi ma aka sabani da duk malami na wannan dabaka dabaka ta su waɗannan guda nawa guda shida da duk wani malamin dabaka su ashe kaga idan ka rusa imamu ahmad wanda zamu zo mu kai gare lokacin to ka rusa dabakar wa ka rusa dabakar duk kutubu sitta kila an fahimta duk kutubu sitta ka yi watsi da su ba hadisin kaso ka kai tsaye ba amma su hadisan kaso ke saboda ni saboda a lokacin da duk kaso ki imamu ahmad to ka soke duk abin da ya karantar da ilmantar da ɗalibai ne akan haka nan a lokacin da ka soki eh, malik gaba ɗaya ka rusa ilimi ne ka rusa ilimin shafi ka rusa ilimin imam ahmad kila an fahimci wannan a cikin dabaka ta sahabbai abubakar a cikin dabaka ta tabi'ina Ibn shahabin a cikin dabaka ta atba'u tabi'ina malikin a cikin dabaka ta mai bi musu ta sha biyu don imam malik dabaka ta sabi'a yake ta bako yake ta sha biyu eh, ta sha ta goma imamu ahmad a cikin dabaka ta sha biyu imamu bukhari haka ake ana tafi ko wacce dabaka ko wacce dabaka kila fahimta ko wacce sai an dibi jigo na al'umma wanda ya yi kare bini kare jini biri jini aka cewa ga ahalu ga yan biri a wannan lokacin sai a mai san mai raddi kamar yadda in ka gangaro har zuwa kani na bakwai babu karni duk duniya yan a duniya da kahiranta suka mai dan raddi kamar ibnu taymiya shekara ta bakwai ko haka ake ana ta tahe kowane sai an samu wani jigo na wannan lokacin wanda gare shi mutane duka sun ka koma sai a mai da martani gare dukan kazuhan duniya ga ana yaba mai kila fahimci wannan to wannan muna karatun imamu malik kan haka imamu malik a ɗabaka ta yi Tabii tabi'ina ya samu duk abin da haka zato da abin da baka zato na raddi ya samu suka an raba yaƙin a malik gida biyu shi ne ka so mu gane an raba yaƙi kan malik gida biyu yaƙi waɗanda ka ɓaci ne da raddi da mi gadan-gadan maƙiyan addini na ahalus sunna sun an same su da yawa sannan a lokaci guda don a gane wannan nukta wannan point akwai waɗanda suka yi rubutu a madadin imamu malik suna son imamu malik a baki suna ba da fatawi a imamu malik suna gidada mazhaban malikiya suna sa ƙare-ƙare cikin wanda ba su inganta ba suna kaura hadisai da soke hadisai da yawon imamu malik kila fahimci haka a lokaci guda ka ga waɗancan abokan na a lokaci guda ɗan ga abokan na Allah samu fahimci wannan shi sa an ka samu tarnaki shi sa har ila yau mina hada kana samu rigima kanwa kan harkar imamu malikin a lokacin da jahilan ahalus sunna kilin da ba sani ba in yana da karsashi yana ganin hadisai yana jin karfiya da hadisai da malikiya sai ɗauki wani mali wani garsun kumin ɗan bir'ana na kila fahimta kuma a lokaci guda wani makin imamu malik sai ya laƙe mu malikiyar shi ta kawo ɓanna cikin addini da nuna cewa malikiya ta ɓaro-ɓaro a kama fatoyi na ƙarya ɓaro-ɓaro a yi ta ɗumumuwa ɓaro-ɓaro a yi tani a danganta biyu dan gaba don makiyan malik ba ne to sai aka samu cikin ahalu sunna su waɗancan dama ba ahalu sunna na ba don ahalu sunna bai iya da da ahalu sunna sai aka samu cikin ahalu sunna sun kasu gida biyu dai irin wani kasu tsakanin masoya malik har suka wuce wuri da mi da masu ƙauro ga harkar malik suna ɓaci ne har suna raddi gare kila fahimci wannan sai ka ga mutum saboda jahilci ya ce kai ne malikiyun amma ya tashi yana wasu abubuwa dan abin nika tunawa wanda bai daɗe ba 2015 eh, shekara kusan biyu da sun ka wuce a nan Kano an yi wata takaddama mukabala tsakanin waɗanda aka ce ahalus sunna yan izala ko wasu suka ce yan wahabiya ka san duk gudana ko a ce yan izala a ce ɗan wahabiya a ce ɗan salafiya a ce ni a ce mai ɓacin waliyai ko duk dai jagali duk wannan islahi suna nasu su can tsakanin waɗanda aka ce mai izala da waɗanda aka ce mai ƴan ɗarika ƴan ɗarika kadiriya kadiriya ta amma a baki amma ba wani abu na ba illa yan shi'a na tunda ɗaliban abin jabari na sai aka yi takaddama kan me aka yi rigima kansu kan wai muawiya radiyallahu an dan wuta na kahiri da suka zo wajen gabatar da kansu ko wani ya faɗi sunan kai ne sai ya ce makai ne bayan ya faɗi suna ne da suna sai ya ce malikiyun ash'ariyun qadiriyun shi ba malike na a mazhaba eh a aqida ba ash'ari na a ɗariƙa ba ƙadire na ehem a sai ce jabberiyun abdul jabbari kenan ehem malikiyun ash'ariyun ƙadiriyun jabberiyun sai ya zo suna ƙoƙarin a su yi magana kan hadisin waiha waiha ammarin taƙatuluhu fi atun bariya waiha ammarin fi atun bariya hadisi na tabbatacce kai co amma wasu jama'a wasu jama'a da suka yi kure ko wasu jama'a da suka da suka yi bagayu kawo mu zo ne fassara bagayu wasu jama'a da suka yi bagayu su ne za su kashe amma su ne za su kashe amma suna to waya da wannan hadisi suka kokari su ce takatulu katulu fi'atun bagiya to waɗannan fi'a kungiyar bagiya to suna su mu'awiya saboda waɗanda sun tun da an malkata tarihi an ɓata tarihin ko an ce su mutanen muawiya na su sun kashe saboda haka yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen muawiya fi atun bagiya nan kila fahimta sai cikin tahiya ta tahiya bayan dai a shi wanda a abokin jaye su ya kokari ya nuna musu ciwon to ya kamata su cire wasu abubuwa cewa malikiya su cire malikiya ga nan tunda imamu mali bai da wanga ra'ayi imam malik babu inda aka rota imam malik yana zagin sahabbai to saboda ka zagi sahabi kuma ka ce anta malikiyun to akwai wani abu sannan Qadir Jilani yana yabon sahabbai kai khususan yayi babe kan muawiya radiyallahu anhu na yabo ne da nuna cewa dan aljanna na to ka zo ka ce qadiriyun kana cewa kana dariƙa qadiriya kuma wannan ya kamata a cire shi ko ba haka ba in ka ce ash'ariya kake mu'abul hasan al-ash'ari mai al-ibana an usulul diyana ya ambaci sunan muawiya yake radiyallahu anhu saboda haka in kana ash'ariya to shi ma wanga ba ash'ariya na ba ka da sunanka ka bacce kanka malikiyun ai malikiyun ash'ariyun qadiriyun ka wa sai dai ka ce in kana cewa amma ka basta ka haka kila fahimci wannan suka zo ciki suka yi ta'arnanci ciki suka yi ta canza masa habbai suna irin sunan ga na yan yan siyasa in suna so yan siyasa za a cewa ko ko yan yan takaddaran zamani eh in suna so su canza ma suna wai Abu Hurairah sai uban Musa su ma haka suka kira ni uban Musa kasan wasara haka wata manufa ta ko uban Musa ya ce sauran malaman ba su bari ba ba su ba wace haka ba ayin ba ga malik ana ce malik tunawa ne an ba su ambata nan ba amma mun sa akwai ma ce malik makel ko mun sani musamman lokacin da yan qur'ani ne sun ka taho yan qur'ani su ko suka dauko ga dabi'a wanda ka ce ba su yarda da hadisai to dole sun san malik shugaba na cikin harkar hadisai su ce makel ya ce wai malik wai makel kila fahimta saboda su lalata abin amma su shi a ɗin wannan kasu ba su ambata wannan ba amma suka zo wajen ibnu hajarin sai a suka kama an hajara wai dan hajara ka gani hajarin ma suka canza suka ne sai hajara wata wai mata wacce ta hajara wai dan hajara ka gani ba to haka suka ɗauka su yi ta mi su yi ta sassoke kuma suna iddiyan ahalu sunna na kila fahimta haka abdul jabbar yanzu abdul jabbar in ya ta zai ce dan mi zai ce wai shi malikiya haka yake cewa amma ni amma duk aqida ce ta shi'a ta to ya kamata mu yi kula mu kiyaye da irin waɗannan mu kiyaye da irin waɗannan malik rahimahullahu ta'ala ba kowa bane illa ɗaya na daga cikin ahlus sunna imami na daga cikin a'immai na wannan zamani na lokaci ne malami na daga cikin malumman wannan lokaci ne kuma malamin hadisi na ba malamin bid'a bane a kula da sosai da wannan malamin hadisi na ba malamin bid'a bane sannan ya aza fahimta ta akan alkitabu was sunna a kula ya aza fahimta ta ce ba ya aza ba ta ba hasali ba shi aza maza malikiya ba bai da wata mazhabi a wanda ya sani shi a ce malikiya bai da amma ɗabi'a ta ta mutane idan wani babba jagora jagaba ya wuce ana samun kila magoya baya ne ko masu shawa al'amari ne ko wani abu suna kokarin su rayar da kaulin ne ko ko wani abu na suna danganta wani abu garai kila fahimci wannan ba komi na ba sa a samu kaulin shafi'i a lokacin su ma ba a san mazhabin shafi'i ba kaulin shafi'i aka ce kaulu malikin aka cewa kaulu abi hanifa aka cewa kaulu ahmad bin hanbal aka zancen su ɗaya daga cikin aqwal nan sai a ce kaulu saus kaulu sufyan sauri kaulu sauri kaulu shafi'i kaulu malikin kaulu wani abu kina fahimta kowa ba wani na ba illa ɗaya na daga cikin ni ɗaya na daga cikin malamai na wannan lokacin kamar yadda a can ɗabaka tawa ɗabaka ta sahabbai muhammadu bin hanafiya dan dan ali bin abi talib lokacin da yan shi'a kaso su yi mai barbara shi'anci amma Allah ya tsamo shi yadda ya tambayi baba ne ali bin abi talib da sun kai mai lacca na su mai da shi dan shi'a to Allah ya sa shi Allah ya mai gidan dogo yadda inda baba ne yace baba bari tambaye ka wa mai cin al'umma bayan manzonta wa an mafihicin al'umma bayan manzonta yana nuna al'umma annabi Muhammad sai ce Abubakar yace sannan wa sai ce sannan Umar yace to ina son a cikin zuciyata son nika in ji suna ne ban son ina gudun in tambaye ce sannan Usmanu duk lokacin da yan shi'a sun ka gama mai lacca sun ka batan mai Usman suka lalata mai Usmanu bai son ya ji an ce Usman sannan yace yace suwa sai yace Abubakar sai ce sannan wa ce sannan Umar ya ce sai ni ni ji ban son kaɗin tambayi sannan wa ce Usman sai ni sauri ni ba da amsa ni ce sannan kai ko ya ce a ma ana illa rajulun minal ya ce ni ba kowa nake ba ɗaya na daga cikin musulmi ɗaya na daga cikin musulmi nake ba kowa nake ba to haka ya kamata ka ɗauki imamu Malik a fahimci wannan kwarai kai waye bari maimaita da kuna an samu amsa cikin wanga labari ko wanga asali da nikawa na Ali bin Abi Talib waye masihicin al'umma bayan annabinta idan ka ce Abubakar ɗaya za ka riko duk sahabbai ka zubar da su ni kake to wani wani kai ta ne sai ya ce kafiri dan bid'a gursun kumin dan bid'a katoton dan bid'a Allah bai karba ibadarka kuma kayi tasari kayi hasara mai yawa hadisan da sun kazo waɗanda ba ta layan eh, eh, eh, abubakar asadiko ba kila an fahimce ni ah, kana iya cewa ba to kun ce abu abubakar asadiko ba shine mafihici shine kaza shine kaza i duka haka na amma shi an ka aiko ma a matsayin manzo duk addini ya haɗa shi ɗai ha gani saboda haka akwai bukatar to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da kowa to karatun annabi din ya warwatsu a cikin dukkanin sahabbai baka iya karaɗe karatun sai ka tattara duk akawalin sahabbai kuma Allah madaukin sarki bai ba wannan kowa dama ba na shi dai a bi shi ba a bi kowa sai shi ba mai a ba kowa a rika nashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da wannan a lokacin da duk kuma kabba wannan matsayin kabba wani wannan matsayin to an samu matsala ka samu matsala da dini kai na fata fahimci wannan in ka zo ɗabakar tabi'ina ka harara ka duba ka ɗauki wanda ya yi ka ce shi ɗaya ka bi to mi sunan ka sauran duk kazo mi sunan ka shi ma dan bid'a sunan ka saboda haka sai ka ce ni sai a ce duk ka bar kaulukan kowa duk ka bar a faɗi ka ce duk baka yi kai sai mutum guda to in ya zama Abubakar As-Siddiq baka yi mai haka ka sha a cikin na ibn shahab az-zuhri ko urwa ko sa'id ibn musayyib baka yin haka kasha to atba'u tabi'ina kana wannan a fahimci wannan hakikatan a fahimci karatun atba'u tabi'ina bayywa a zo a ce ka zabi mutum guda shi dai sauran duk ka zubar da su kila fahimta shi yasa hatta da atba'u ne shi yasa aka ce a imma a imma aka cewa dukan wani malami na aqida wanda ya rubutu kan aqida in ya zo ko wace dabaka a imma ya kabi sahi sai lisahinta sannan sai ya bada mi sai ya bada kaulin da ya fi shahara ga dukan malamai shine mi ne kowane sai yana daidai na kuskure a riki inda ya daidai a aji inda ya kuskure sannan babu wani wanda shirya gaba ɗaya ta tarkasu karkashi ne duk abin da karkashi ne shirya ta duk abin da bai faɗi ba ɓata ta babu shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan shi sa a lokaci guda ba mu yadda ka zagi malik rahimahullahu ta'ala in ka zagi malik da ka soki malik ba zagi ba ehin eh, don kai wayo dan shi'a ba zagi ba ka so ce ba su zagi ba ko ba zan zaki ga hoton na kuna ana yada ba ana cewa wai wai Allah ya tsine mu wanda ya zagi sahabbai ko ba haka ka tiya ba ai ba zagi ba ce Allah ya tsine mu wanda ya soke sahabbai ko ce haka ne ko ko ce Allah ya tsine mu wanda bai son sahabbai ko bai zage su ba yayi gum in dai bai so su Allah ka tsine mai ba zagi ba dun da ya doke shi sai ka ce zakka zaka za zagi to ba shi dai ba duk wanda bai son sahaba ya shiga ciki ala kulli hal abin da muka son mu ce ka hidda harshenka wajen zagin malik bid'anci na rashin sun addini na ba sunnanci na ba bid'anci na saboda ni saboda imamu malik ittifakan ahlus sunna sun yi ittifaki akan cewa ɗaya na daga cikin ahlus sunna ɗaya na daga cikin malaman sunna ɗaya na daga cikin jagorori ɗaya na wadda su gwada sun ka bada rayuwarsa duk abin da sun ka mallaka na wannan kare wannan addini ittifakin ahalin sunna duk gaba da sun ittifakin haka a lokaci guda in ka zagai ka hita daga cikin da'ir ahalin sunna a fahimci wannan haka mai ha'iya in kun ka tona haka mai ha'iya da ya jero su da ya jero sahabban manzo sallallahu alaihi muhajirina ya jero ansaru ya ambaci jikokin manzo sallallahu alaihi Hassan da Husaini ya ambaci matayen manzo sallallahu alaihi sai ambaci Malik ya ambaci Shafi ya ambaci Auza'i ya ambaci Sauri ya ce ulaika kad afallahu anhum ce duk waɗannan Allah ya yahe musu ko ku duk waɗannan Allah zai yahe musu gaba ɗaya ka rike su kai shirya kila fahimci wannan saboda haka mu kiyaye ga bid'ancin zaton cewa ana sunna amma ana bid'anci ala kulli halin malik ɗaya yana daga cikin a'immai jagori malamai na addini a fahimci wannan sosai malik bai shar'antawa biya ya kai ittiba'i ya kai ba ibtida'i ya kai ba ba kirkira ya kai ba biyata ya kai a fahimci wannan sannan abinda aka sun ka gane ya kai dan uwa sawa'un kana cikin ahlus sunna nagari mai sun ya gane ko ko kana cikin cewa yan bid'a abinda ka sun a gane irin ittifaƙin da ka ji ana yi ka kula da shi a yau in ka kawo ko ko wani kai unhani da wani hadisi a saurara da kyau ga wani hadisi duk duniya kai dai ka gane shi ba a taɓa gane ba she shi ɗai kai ɗai kila an fahimci a fahimci wannan sai an ka ce ɓatata kila na, na rikita waɗanda mutane kila kasancewa an ce hadisi ko ba haka ba yiwa ya zama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya boye ga sahabbai bai ya zama hadisin manzon Allah duk ya boye ga tabi'ina yiwa ya zama hadisin manzon Allah duk ya boye ga atba'u tabi'ina kai dai tsura tilo tallin tarka gano shi har ya shiga aljanna bai taba yiwa bai taba yiwa a fahimci wannan ba cewa an kai ba wa a'a in ka ga hadisin da imamin ka bai aiki da shi ba kai aiki da shi babu wanda ya ce haka cikin ahlus sunna ba imami guda an ka ce ba amma a ittifaki kan ba hadisi na ba ko ko ma a ce a ittifaki kan wani abu daban duk su habban manzo su ittifaki kan wata abu da suka yi kan wani abu da suka yi tabi'i na su bi haka nan atba'u tabi su bi haka nan yau sai ka samu hadisi full wanda ashe ya soke wancan ijma'i nasu baka samu ne a fahimta baka samu ne a fahimci wannan sosai saboda kakka taba cewa irin wannan caji cewa kai ka gano abin da ba su gano ba ka ɓata ta bata ta ba ganowa ta ba ka ɓace ba ka gano ba a fahimci wannan sosai sannan wani ƙauli wanda ɗaliban Abdul Jabbar suna yanzu kuma ya yaɗu wasu daga cikin hali suna har sun ɗaukai ƙasar da wasu ƙasashe shi ma ɗobowaye a wasu wurare wasu ƙaulin ma na ahalus sunna na cewa mu cewa mu ba mu yadda da zancen Malik ba mu yadda da zancen Shafi ba mu yadda da zancen Ahmad bin Hanbal ba mu yadda da zancen Abu Hanifa ba mu yadda da zancen kowane kowane mutum mutane na ai kila fahimta sai suna cewa humur rijal wa nahnu rijal jabbar ai haka yake alfahari kuma duk abin ya shiga dalibai ne hatta daga ɗalibai ne akwai wanda bai karanta ma in babu wasali kamar zaki in babu wasali bai karanta da yana karatu yana tuba tubi saboda rashin wasali amma ni aka kamai aka kamai kauli ibn hajarin ga ya da ibnu hajarin ya fassara hadisin ga a cikin me fi akan bagiya maka magana wancan hadisi ya fassara shi a cikin fatuhul bari ga da imamun nawawi ya fassara shi ba kaman masu ibn hajar da imamu na wanda aka gaba ne ga wada wani ya fassara shi ga wada ma imamu al-bukhari ni ga wada humaydi ya kawo shi sai ce ni muka ba mu zancen kaulin kowa humur rijal wa nahnu rijal da Allah bidiya ko shirya bata ko shirya bata ce baiwa duk waɗanga malamai a ce sun yi kure ka addede mu kula duk wanda ya rusa ma waɗanda ya rusa ma addinin ka zagin suna ya kai wani dan wani wani ba yahude na cikin rigar musulunci a kula sosai ba musulmi na ba shi yasa mi shi yasa ahlus sunna suna da man suna da wata aqida littahin Allah da sunnan manzon Allah ala fahmi salafi ko alaman manhaj salafi bai wa yanzu ka fahimci hadisi ko ka fahimci aya sabanin wa da sahabban manzon Allah da tabi'in da tabi'in ta ba su fahimce ta ba duk daban kai su ba su gane ba duk kai yanzu ka gane wa ga aya a fahimci wannan sosai ko da ka ji ana magana cewa kana iya saba makaulin wani in hadisi ya tabbata ana magana kuwa kila guda kila biyu kila uku tare da uzurran da aka basu daga cikin uzurran da aka basu ba su ga hadisin ba ko kuma canjin fassara sun kai mai ko kaza ko kaza ko kaza ɗaya daga cikin dalilan da an ka sani na ni na saba ma hadisi ko na saba ma daidai kila fahimci wannan ɗaya daga cikin asbabu ikhtilafu ulama'i an babu wanda ya ce wai in malike hudi kakka saurarai in shafi ya hudi kakka saurarai in ahmad bin hanbal ya hudi kakka saurarai wanda ya ce haka kina fahimta wannan ah, to kai ba adami ya zaka yi ma gane larabcin wanda larabci ko wanga na yan kulliya bai iya ba bale na yan jami'a bale yan na sama ko shi bai iya ba amma ya za a ce cewa wai ya gano kora-kora koran imamu ahmad ko ko imamu shafi ko imamu malik ko wani abu a fahimci wannan sosai ehin kila ya kamata a wa karatun tanansu la'alla mai tambaya zai tambaya to ashe in ku haka na to ashe malam ka ishara da cewa mu rike mazhaba ko ba haka ba sai in ce ma ba haka nace ba ba a rike mazhaba ba a rike daidai a rike daidai sawa'un duk inda ta hito ko malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hambaliya ko zahiriya duk inda ta a rike daidai dai idan imamu malik ya faɗi magana ba ta da nassi ba ta da hadisi ba ta da dalili imamu shafi ya faɗi magana ya gwama ya ta da hadisi ta tabbata ba shi kenan ba cewa a'a duk da dai imamu malik ya kawo hadisi ya kawo aya tun da dai ku yan najeriya yan sakkwato malikiya kuka to ita an maza ba ku ita muka yi to shi akure shi bidancin kila fahimta in wanda ya kawo nassi ya tabbata ga kuma fassara daidai take ba kurin fassara aka yi ba fassarar daidai take magabata sun fassara haka nan hadisin ya tabbata kuma haka take babu dalilin za a ce ka rike wani wanda shine ba shi annabin ka ba ka saki magana annabin ka a fahimci wannan amma idan an ka samu cewa wannan kauyen da an ka yi rigima kai ne ko ko wannan ra'ayi da an ka yi rigima kai ne babu wanda ya kawo mai aya duk fahimta ce babu wanda ya kawo mai hadisi duk fahimta ce babu ijma'i kanta a'a rules da regulation da fundamentals din da suka ce ba su raka cewa wasu abubuwa da kowane imani na mazhabi ya gina mazhaba hanya ta formula ta wadda suka hidda hukunci formula imamu malik kila ta bambanta da ta shafi ta shafi ta bambanta da wa ta ahmad bin hanbal to daidai formula da kasbi sai ka samu result ina da mathematics sun san da haka nan sun sai sai ka samu amsa to ta hanyar kila malik ya biyo ta formula ya hidda wata amsa a yayin da shafi ba ita biyo ba a yayin da Ahmad bin Hanbal ita bi ba sai ma'ano ne sun ka saba ko fatoyin sun ka saba ko sun ka dan yi goggohiya amma duka ta wajen fassara ta shi aka cewa to kai kokari ka ji aqrabu ila sawabi in ko baka da ilimin haka nan kakka aza mutane abin da ba kakka aza kanka abin da baka iya ba rutsa idan doki wanda haka iya amma haka kakka ce addini na eh a eh ya da kawai dai ka doki cewa dai ka rasa abin da zaka yi Ah, to ai gara kai nasu da kai naka shi a fato imamu ahmad yace kakka faɗi ra'ayin da baka da salafu saboda ni duk wanda zaka faɗi dole akwai magabaci da ya faɗi ya faɗi ta ko to sai ka ce dukka soke suka kawo naka shi shi original yanzu sabo babu wanda ya faɗai to an koma a gidan jiya duk bata suka yi ka ashir ka daidai a fahimci wannan wannan tarnakin yana da wuya kwarai wannan karatu in ba an wa mutane karatun usulul fiqh ba sun yi zurhi cikin usulul fiqh sun gano hanyoyin tadda fatawa da dalilan kowannen su kila su dai ka iya gane wanga abu ban da dan bada misali dukan sun ittifaki alqur'ani abin bayana dukan su gaba daya dukan sun ittifaki ba wai hudun nan daya ba har da sauri da auza'i har da aliyu dawud da zahiri har da wanda ka ambata da wanda ya shahara da wanda bai shahara ba imamai gaba daya dan ruwa aka magana fa ba mutum hudu ba a cikin atba'u tabi'ina ɗaruruwa aka magana ba ba guda hudu ba dukan su sun ittifaki cewa ni cewa ana biyar qur'ani shine abin biya duk wanda kaji ya saba mu qur'ani to ko na rauni na dan adam haka ne dukan sun ittifaki biyar sunna duk wanda kaji ya saba sunna rauni na shi ma na ni na dan adam an fahimci wannan da kyau ijma'i babu wanda ya samu ijma'i da sun duk wanda kaji ya samu ijma'i to rauni na dan adam kila fahimta mi aron da adam ilimi ne bai kai ba bai ko gano an hudu wannan ba bai gano cewa ayi yi magana kan wannan ba ko bai gano hadisi akwai ta ba ko fahimci bai ci a kan ta ba sai wannan shi kawai sai ya wuce Allah shi kanshi shikenan an fahimta saboda haka suna da ittifaki kan abubuwan guda uku alkitabu as sunnah wal ijma ba su da sabani kan haka nan amma bayan su idan duk an kare ga cikin uku din ga ba a gano ba ba babu ba ba a gano ba ta ina za a mi as next step mi as step na hudu eh ku a ijtihadi wata kalim a ijta ijma'i na kiyas ko kiyas kace ko step na hudu ko to hanafiya ta hanafiya ka bitu kadi da kasa step na hudu kace kiyas hanafiya ta ba haba an ce babu kiyasi ba amma zamane na hudu abu hanifa ku bani wani wanda ba shi ba amalu ahalil madina malikiya ta malikiya kabi da kaka wannan ku kamin wani na hudu duk wannan da saddu zariya da wanda ya ce misalin mursala ba ba sahi number 4 ba so ne kai mu yi arrangin din su wada mazhabu sun kai arrangin nasu misalin mursala ba shi an na hudu ba saddu zariya ba shi an na hudu ba na hudu kuma har yanzu eh qaulul ahad ba shi ba dai har yanzu kamin wani wani ya faɗi in ban ji ba to yace asaru sahaba eh haka ma'anar ya kawo ta daidai amma lafazin ɗaya dan wani suka cewa wanda kake hanci aka cewa istilahi shi suka yi aqwalu sahaba suka cewa ba asaru sahaba ba aqwalu sahaba akwai dan bambanci kadan sai mun shiga ciki za a gane bambanci akwai asar akwai qaulu kila fahimta da ka ce aqwalus sahaba dazu muka ce qiyasi ko muka ce hanafiya muka ce na biyu muka ambata na ana na biyu amalu ahal madina kun san da ma malikiya ta sannan wanga ya ce a sahaba sahaba ko hanbaliya imamu ahmad ya ce shi annan bafo imamu ahmad shi annan bafo gare in dai babu abu babu babu aya gare sannan mi sannan bai da bai da hadisi sannan mi ba ijma'i kanta ba to sai an kara dukkanin sahabbai in babu wanda ya faɗi sana'a a je gaba shi ka kula da kalimar cewa dukkanin sahabbai shi kuwa imam malik ya ƴan madina ɗai amalu ahalin madina amma imam malik cikin ƴan madina a kula ba sahabbai ce ba don in yace sahabbai ai bai da jaya da imam muhammad aikin ƴan madina aikin ƴan madina zamanin shi imam malik sahabbai na ba sa na ba rasar da kake din a cikin garin Madina zaman Imam Malik kamun al'amur ya lalace zai yanzu kafin an dan samu matsala ko abun ya dan tun daga yan takari nan da yawa ko ba haka ba to <laughs> kaga zaka ce sadda Imam Malik na raye sai ce amalu ahal Madina ku kula da bambanci amalu ahal Madina ba sahabbai na ba zamanin Imam Malik atba'u tabi'ina sai ce ka samu dukkan mutanen Madina sun yi ittifaki akan mas'ala duk haka suka yanta gaba ɗai to shi daidai saboda gadon ta sun kai duk inda ba su gada ba a cewa duk a ittifaki kanta kowa shi ya kai to in ku gadon ta sun kai gawa sun ka gade ta ga sahabbai sun ko sahabbai gawa sun ka gade ta sai ce amalu ahlul madina ba sahabbai ce ba a yayin da imamu hawa ce a'a ga sahabban za a komo a kawalin sahaba abu hanifa ya ce duk wannan zatona kaihin tunani ya kawo mahita a nan shine alkiyasu adiba wannan matsalar da ta faru an taɓa yin mai kama da ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wa in an taɓa yin mai kama da ita a haɗa su an shi samun shirya wurin yaya annabi ya yi mas'ala kaza kaza ya ta ko to wannan su a samu irin a samu irin eh, makamanciyarta a zamanin annabi da yin attachin an haɗa su fatawar za ta hita ka samu kanka cikin wannan matsala a lokaci guda kana da malamai uku ɗaya ce a bilib ahalul madina ɗaya ce a bilib a ƙawalu sahaba ɗaya ce a yi kiyasi kaddara sai ka ce bari ka gwada sai ga a kiyasi da wata aya da wani aiki na zamanin ka kai kiyasi result din ya ta amsa ta zo haramun nan abin nan amma da ka dibi ahalul madina sai amsa ta zo ana yin wannan abin kila fahimta wani za ka yi wani za ka yi ya su za ka yi da ka yi sai a ce ya ba hanafi sai a ce ya ba hanafi kuma ba karkare ta in ka ce al'ahul madani sai a ce ba maliki in ka ce to ku dakata ka ai amalul madina ka ai kiyasi mu koma su sahabbai sun yi magana an taba tambaya wani sahabi ya bada fatawa ga wannan matsala eh an taba tambaya wani sahabi wani ko wani ko wani ya yace ko da gudana duk shi ga Imam Muhammad ya an ka samu ittifakin sahabbai ba a rigima na ya koma ni na uku ya koma na uku da an samu ittifakin sahabbai ya koma ijma'i a a samu dan guda ya ba da fatawa ga amsar yace sahabi guda ya yi duk kaulin waɗanda abbani ko miyan su sahabi guda saboda haka shi bai dagewa da ijma'i bai tabbata bai sa ijma'i bai ɗage mata bai zuwa sai in ya kara da duk sahabbai babu wanda ya bada fata wannan in ya bada fata wani ya rika ta to a wannan fatawa aka aka bambanto wajen istilahi na wajen harkar karatu ta ba wajen harkar practical ba wajen theory na ina fata kila an boko su fahimce ni wajen dirasan mas'alata nazariyar da aka yadda fatawar ba wajen ɗabbaka aikin bane kokarin yadda a daidai din amma ta dai a yi daidai to faɗa min dole in akwai wasu matsaloli da aka samu su ɗan clash da kiyasi da amal majalisa su saba ko da kiyasi da aqwalus sahaba su saba wanne zaka bi shine aka bambantawa amma shikenan sai ka ce ga hadisi ya tabbata sai ka ce kai malikiya za kai to ina kaga malikiya sa mu hadisin a fahimci mukaddiyar ko ku a ce ga aya ta aya in aya daidai wa daida hasara ingantattar fassara ka ce amma malikiya ta sai ka bi malikiya ina haka haka na imam malik ina kalubalantar mutane ba ni ka kalubalanta su malamai ka ce haka nan ko ko malamai ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi da yake dan malikiya na na kwarai wanda ya karatunta da ibn abdul barri ba malikiya ta takaddanci ba cewa ke kawo min kaulin malik inda ya samu hadisi ko aya ba malikiya ba malik a fahimci wannan sosai mu lalata karatu ba malikiya ba maliki shi yasa ai mutum ya ce malikiya ka ce ka dakata wannan barazana an dade da jinta ko ba haka ba mutum ya tashi ya tashi wadda ce malikiya dakata cikin malikiya wacce karatu yanzu karatu ya ƙara samun mi an ƙara ganewa ko ba haka ba an yi walƙiya kowa ga kowa ko cikin malikiya wacce sai ka tantance in yace wani missa yace dalili yawwa ka ji wani yace yawwa missa yace amma ko da mun ce haka a kula ga mai ilimi zai wannan in kana da karatu shi yasa akwai bukatar mu tashi mu yi karatu kakkazan if amma a faɗi magana ka ce a baka hadisi to kuwa an ka yi da shi tun da baka yi karatu ne ka yi don Allah da shi saboda haka ka wahala kanka ka ce an baka da in ka san baka yi jambaki wannan sai ka bi mallamin da ka amince mai yardadde wanda kai da tsoron Allah nai da takawa da ilimi nai ka yadda da shi da takawa da ilimi biyu da aka aka aka fatawa da su akwai tsoron Allah sannan akwai ilimi don komi tsoron Allah ne in bai da karatu to kabo ne don washe ka zai ah, ka san mai tsoron Allah bai da karatu ko da kishin ana tsoron Allah babu karatu abidi daina mai kokarin ibada na amma bai da karatu eh ta Jafar ya ce hujja da ƙarhi ba da ƙarhin ƙarhin ƙarhin ya ce ba da ƙarhin ilimi ba akwai hujja da ƙarfin ilimi san akwai fatawa da ƙarfin ilimi akwai fatawa da ƙarfin imani ƙarfin imani ka cewa to kai kai fatawa da ƙarfin imani dai a kai fatawa da ƙarfin imani da ƙarfin ilimi saboda haka dole zai bada fatawa ko zai karanta a tabbatar da shina da abubuwan nan guda biyu na farko shina da ƙarfin ilimi ƙarfin ilimi sannan na biyu shina da ƙarfin imani at-taqwa wal ilmu ilimi ingantacce da takawa to in yanzu ka samu matsala a rayuwar mu ta yanzu ka dogara ga ɗaya daga cikin da baka iya karatu baka san bihin ba baka bambanta a da ba'un ba akwai wanda haka nan da a ka rubuta mai a ta boko ka rubuta mai ba'un ka cewa arbiya wa boko bai sani wallahi bai sani ba bai san bambancin su ba to kaga irin waɗannan ya zai zo ya kama gardama an wada bai ce a bashi aya ko hadisi wai a bashi aya ko hadisi to wace aya za a bashi wace hadisi an ka bashi yayi irin wanda ba aka buɗa ma Qur'ani na ko ba haka ba an buɗa mai Qur'ani gashi gaba garan mai yanzu in buɗe Qur'ani kaga zan buɗe Qur'ani zan buɗa he daidai wanda kai karatu ko ehem ayoyin sama haka sai kasa ko eh yace a bashi aya shikenan sai wannan buɗo mai Qur'ani sai zungura mai wanda yake daidai ina karantawa wai dai zungura mai haka an shi yace lalle ga tunan ko aya ta farko upside down an ka bashi Qur'ani wanda ya amsa ta ce lalle ga tunan ku ya gane ta aya ta farko ashe ba ƙarya ta kai ba ya gane shedaran nan da ta ƙasa ta ƙarshe to shi da yake an bashi qur'ani bai bai ita ta farko gare kaga wannan huhun abuna ko to ko ɗaliban ilimi khususan masu danganta kansu ahlus sunna suna bani mamaki game da wannan eh suna bani mamaki game da wannan ka san mutum ko islamiya bai zuwa ko islamiya bai yi ba amma ya tambaye ka abu in ka faɗa mai sai to mallan a bani hadisi a faɗa mai hadisi don karta ma sai muqabala kila gare ko ba haka ba don in yanzu ya ba nan ba hadisi an ka buɗa an ga ba idisa ba ya ce to ya kure a bari sake tambayowa saboda haka mu tashi mu yi karatu mu bayyace kan mu ifradi ga mas'ala waɗannan magabatan mu lalle lalle dole mu kama bakin mu ga ga sukar su imam an-nawawi na cewa al'ada Allah wajen saukar da bala'i ga musiba ga duk wanda ya maida naman malamai abinci sanan nata Allah bai taɓa ƙyale wanda ya zaɓaci ya ci naman waɗanda sun ka tsare mai addini ba haka yake faɗi a cikin adabu hamalatul qur'ani at tibyan fi adabi hamalatul qur'ani haka yake faɗi saboda haka yana cewa kuma naman malamai masmuma dafi na gubata wadda kasa in ka sha poison to ɗayan biyu ko ka tahi gaba ɗaya ko ka tahi rabi da rabi ko ba haka ba amma zai ta gayyara sai an yi ta to haka wanda ya ci sunan malamai na kwarai da suka da zagi da reni da lalata sunan da ɗauka su ba ko su ko oho to lallai ya ci dafi kuma sai ya fita kila fahimci wannan duk wata musiba duk wata al'umma da ta gabata ka kula da irin azabar da an kai mata malamanta sun ka taba sawa'un malaman ta ne ko ko malaman da sun ka gadi annabawa haka haka yake tun daga ko a ce ko sahabbai muna nan al'umma ga tamu ko annabi ya zaga da kai ne ko sahabbai ci mutuncin su ko tabi'ina ko tabi'ut tabi'ina ko har zuwa ƙasa kila Allah sa mu kiyaye abin nan da ya samu yan shi'a a Najeriya shekaran jiya ko ko shekara biyu da suka wuce ba wani abu na ba illa batin sahabbai ba Buhari na ko Buruta ya kawo wannan matsalar ba ko ba haka ba zagin sahabbai in kana cewa kai dan dan dan dariƙa kana da karama ko to sai mu ce ma karama ta don ka gane wanda karama ta babu abin da ya samu yan shi'a matsalar ta same su a hargitsi ko ko ganwe birkice madami sai ni sai zagin sahabbai wannan shi na kakka tada kakka kara sai Allah ya kawo wanda ka maganin su ya aiko shi bi'isa bi'isa kauniya ba bi'isa shar'iyya ba tun kauniya shikenan sai ta to ta gama da su yan boko haram shi ma wannan ya same su su da yake kila ana cewa kamar ba su taba sahabbai ba ko magabata amma sun taba malamanmu na yanzu sun kashe muna malaman sunna sun halaka muna malaman sunna yau ina suke sai Allah ya kawo musu bi'isa bi'isa kauniya to haka yake in ɗaiɗaiku na ɗaiɗaiku Allah ka tsame ka kai ɗai in al'umma ta ana idarka ke ta shi ya kamata mu yi karatun ta tanatsu game da magabatanmu tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'una da tabi'u atba'u tabi'ina da waɗanda aka kasa gare su da waɗanda aka kasa gare su da waɗanda aka kasa gare su ka hatta da lokacin mu wannan don saka samu wai ahlus sunna saboda kila ni saboda kila wauta sai an bata mai irin manyan malamai irin a ce mai albani ko a ce mai muhammad eh, ko a ce mai ibnu baz ko sai kafta musu zagi wai zaka samu ahlus sunna an bace albani sai ce bature sai ce wannan bature ai bature na to la a ka. a ka. an tambayi ibnu baz Allah gafarta malam muna jin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a ƙarshen kowane ƙarni sai Allah ya tadda wani mujaddadi wanda ka jaddada ma mutanen wannan karni addinin su shin hadisin gaskiya na ya tabbata aka rabaka lati hadisi na ingantacce ingantacce ya tabbata annabi ya faɗai yace dan baku wani abu da nika fahimta wannan fahimta ta ce suka ce eh Allah gawarta malam yace ina ganin ko a wannan karnin namu Allah ya tabbatar mu ya tabbatar mu mujaddadi na wannan karnin suka ce yi eh, aka rabaka ce kwarai kana jin wane ne halan ko wane ne ce Muhammadu Nasiru dina Albani Ya ce shi Ibn Baz a fato Ibn Baz yana ganin Muhammadu Nasiru dina Albani Shi ne mi shine mujaddad karnil 20 ko ko in karni na musulunci kaka wadi mujaddadul karni rabi' ashar karni na goma sha hudu amma a lokacin wani wanda ba kowa kowa ba wani walakantaccen walakantattu a ambaci albani sai ce baturin banza a yayin da in an karatta ba mai waɗan madugan da yake bi yan dabar da yake bi wasu ko wasu ma turawan na tsoka da da imani tsoka da zuciya ba turawan na wanda duniya ta shaidi imani ne duniya ta shaidi ayyuka ne sai shi baturin manza ahlus sunna na amma an kamata mai ibnu ba da usair yace yan wahabiya na shi ahlus sunna na ha yace kakka ka mana wahabiyanci amma ahlus sunna na ko ya fahimci inda an ka sa gaba ya yana yiwa ga ahlus sunna ya soki mujaddade ko ya soki malaman karninta ɗabi'a ce haka sufyanu sauri yace ce dan ɗan a kowane zamani ka dubai da duk an ka ambacin mallamin hadisi sai ya so kai duk wanda ka ji ambacin mallamin sai ya so kai bai daga sai ya so kai ɗan bid'a na samai alama Dan bid'a na Allah ya samu gani saboda haka Allah ya ji kan dukan magabatan mu gaba daya tun daga sa tun daga sahabban manzo sallallahu alaihi sallam ila yumin hada duka Allah ya ji kansu gaba ɗaya, ayyukansu Allah shi karban musu inda ku suka yi kora-kori Allah shi yafe musu kuma dukan su muna bin su a duk taron su ba ɗaiɗaikun su ba a duk taron su gaba ɗaya inda suke nan shirya take amma ba mu ta'assubanci ga kowa mu ce wani yahi wani wani yahi wani wannan ba aikin mu bane tunda ba mu alƙallai ba ba mu kashi ba mu amma dugu ba mu amma sai sabi ranar kiyama ba ba mu da aljanna ba mu da wuta bale mu sa da aljanna mu sa da wuta ba mu kai ilimin su ba ɗaliban mu na bale mu ci to kai wani ka ta jaraba kai baka ci ba ka faɗi kila fahimci wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu